Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi masu mu ku gyara zama wani bidiyo za mu samu ku na yadda wata mata ta fashe da kuka da hawaye sosai inda ta ringa magana kan Adam e zango sun kashe wato wasu mutane guda hudu wato a mota da suka yi hatsari a wannan ƙasa ta Nijar. Masu mu kamar yadda kuka sani dai mun kama muku yanda aka ringa zagin su Adam a kan wannan hatsari da suka yi to sai yanzu wannan ma budurwa ta fito take magana cewa ashe rayuka hudu su Adam Izangon suka kade a cikin mota kuma sun mutu ga dai bidiyon ku gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi masibati wa aklifni khair minha ya rab nahe da kai da Adam E. Zango da ke da Ado Gwanja sun baka kuɗi an kashe mutum rai hudu sun banke su abin na lalawa na yanayin rajuna. Rai hudu shi ne za ka zo aka kama musu su baka kuɗi kai iske ba etirance ba ne ba kai na yi ba nijeriya ba ne ba kai banke mutum kuma su je su yi raye-raye su yi kiɗe-kiɗe kuma yanzu a zo ina lillahi ina ilaihi raji'un waye na magabata waye na shugabanni masu neman na adamanci ina nigeria suke masu neman masu neman mana adamanci kuna ina ne ana wannan wannan <laughs> wallahi akwai madakata tun da wani wallahi talla ku je ku gani ɗayan wa'annan wanda kuka kashe wallahi ku sulu kun san da idan mutum ya kashe mutane kun san ka'idodi wallahi ku je ku nemi tuba wurin su rai hudu za ka zo aka kama musu su ka kuɗi kai eske ba etranje bane ba kai na yi ba ba ne ba kai mutum kuma su je su yi raye-raye su yi kiɗe-kiɗe kuma yanzu a zo ina lalawa ina ilaihi raji'un wayana magabata wayana shugabanni masu neman na adamanci ina nigeria suke masu neman masu neman mana adamanci kuna ina ne ana wannan wallah wallahi akwai madakata tun da wallahi tallahi ku je ku gani ɗayan wa'annan wanda ku kashe wallahi ku sulu kun san ka'idodi idan mutum ya kashe mutane kun san ka'idodi wallahi ku je ku nemi tuba wurin su. To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo wannan mata da kuke gani 'yar ƙasar Nijar ce inda take kuka take cewa Adam e zango sun kashe rayuka har guda hudu kuma sun tafi sun ci gaba da al'amuran da ya kai su ƙasar. wato sun je sun yi kaɗe su da raye-raye kuma sun kashe rai hudu ba su damu ba idan ba manta ba mun kama ku bidiyo inda adam izango su uku suka yi bidiyo da mutum ɗaya ɗan ƙasar ta nijar inda suke magana cewa su fa kwata-kwata ba su da lafiya abin da ya faru abin da ya faru shine direban su ne yake wannan tuki su kuma suna baya lokacin ma da abin ya faru bacci suke yi kawai sai farka suke suka ga an yi azdan din inda adam ya zango suke faɗa cewa da da tsautsayi ma su ma da tuni sun mutu da haka mutane su daina faɗar abin da suke faɗa na cewa sun kashe mutane ita kanta wannan matar tana ganin cewar su adam e zango sun kashe rayuka hudu kuma sun tafi suna shirholiyarsu inda take cewa wancan mutumin na tsakiya wanda wato yake bayani da, da yare na ƙasar Nijar cewa adam Mai Zango suna ba da haƙuri ba su da laifi abin da ya faru take cewa wato kuɗi suka bashi shi yasa ya fito yake yin wannan magana to a halin yanzu dai Sa'adu Mai Zango za mu iya cewa suna tsaka mai wuya duba da irin wannan azan da ya faru wato mutanen ƙasar Nijar suna ganin cewa su suka kashe waɗannan mutane azdan ɗin ba wai Allah ne ya kawo shi ba a yanda suke faɗa. Mun sani da dukkan wani abu idan ya faru na hatsari Allah ne ya kawo shi babu yanda za a yi mutum ya so ya haɗa hatsari ya kashe mutane babu yanda za a yi mutane ya kamata mu gane wannan. Duk yanda mutum ya kai da wani abu nasa yana son lafiyarsa. kun ga kenan babu yanda za a ce adam izangu da ado gwanja su kada waɗannan mutane hatsari ne ya faru wanda babu yanda za a yi in allah ya kawo shi sai ya faru sai ya faru da haka adam izangu da ado gwanja ya kamata in ba ku je wannan gida na wannan iyaye ba duk da ma dai wannan mata tana cewa ya kamata su je wannan gida mun san babu yanda za a ce har yanzu ba su je wannan gida sun ba wa waɗannan wato a halan wanda aka kaɗe ɗin haƙuri ba kuma sun yi bidiyo ma sun ba da haƙuri amma dai kamar yadda wannan mata take faɗa kamata ya su je wannan gida su ba su haƙuri duk da na san dai cewa dole yanzu haka ya isa a ci sun je wannan gida sun ba su haƙuri da fatan dai allah ya sa mu dace allah kuma ya sanya dukkan wani abu da zai faru irin makamancin irin wannan ya kiyaye mu da faruwarsa. dudu dai abu na tsautsayi in dai ya zo a kanka babu yanda ka iya sai ya fara gare ka adam zango da ado gwanja wannan tukin mota da aka yi ba wai ɗaya daga cikinsu ne tuka ba bare a ce su suka kaɗe wanda yake tuki su ne har abin nan ya faru don haka muna ba wa mutanen ƙasar Nijar haƙuri akan wannan abu da ya faru. Sai dai kuma domin wannan abu da ya faru ana ganin cewar adam izango da ado gwanja abin da ya sa abin ya yi kamari ake ta yadawa saboda mutane ne sanannu a duniya wato celebrities ne dama irin wannan idan ta faru da wato wasu celebrities din wato waɗanda suke sanannu a duniya kowa ya san fuskokinsu abin yana fin tasiri akan wanda ba a san fuskarsa ba ita wannan mata tana magana cewa sa'adam izango buge waɗannan mutane suka yi suka mutu e su kuma sa'adam izango suna batun cewa tabbas hatsari ya faru amma fa ba su suke jan wannan mota ba direban su ne yake jan wannan mota da haka idan ma misali abu ne na magana kisa ai ba su suka kashe ba kawai dai su suna cikin mota ne direban su shi ya aikata wannan abu inda suke magana cewa ai hatsari ne Allah ya riga ya kawo shi babu yadda za a yi a ce wai suna sana abin ya faru to dai abu dai ya shiga cikin rudani inda mutanen Nijar yanzu haka suke ganin laifin Adam izongo da Ado Gwanja kuma maganar da waccan mata take take cewa wato sun buge mutane kuma har rai hudu sun mutu kuma sun tafi suna kaɗe-kaɗe da raye-rayensu babu shakka kamata ya ce adam Izango da ado gwanja abin nan da ya faru a ce su ɗauki tsawon sati ɗaya ma ba su je sun gudanar da aikinsu ba a wannan ƙasar saboda abin da ya faru bai kamata a ce su nuna rashin damuwarsu ba kamata ya zama makoki da su a wannan guri allah da ya kiyaye gaba